على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kaɗaita da dawwama da wanzuwa ya rubuta ma waɗanda ke cikin wannan duniya ya rubuta ƙarewa gare su ya sanya wannan gida na duniya gida ne na jarrabawa gida ne na bala'i ya sanya kaburbura bayan wannan gidan duniya su zamo su ne gidajen zama ga masu imani ya zama mafi alkhairin bigire ina godiya da yabo gare shi ya cancanci a yabe shi a kuma girmama shi muna gode masa a cikin jin daɗi da ma cikin tsanani cikin yalwa ko cikin kunci muna shaidawa babu abin bauta ta bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya mai yawan kyauta ma abocin girma da daraja da ɗaukaka muna shaidawa lallai annabi mu muhammad bawan allah ne kuma manzansa shugaban dukkanin tsarkaka makin annabawa iran allah da aminci da albarka su tabbata gare shi da alayensa masu tsoron Allah da sahabbansa masu cika alkawari da waɗanda suka biye musu da kyautatawa matuƙar daɗewar sammai da kasai bayan haka ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halice ku daga rai ɗaya ya halici mata ga wannan rai ya yaɗa mazaje da mataye masu yawa daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi lallai Allah maɗaukacin sarki yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ina makaina wasici da ku ya bayan Allah da jin tsoron Allah masanan abin da ce fake ku ji tsoronsa a zahiri da ɓoye saboda jin tsoronsa shi ne mafificin guziri wanda zai sanya ɗan adam nutsuwa yayin da yake kwanciya cikin ƙabarinsa shi ne mafi alkhairin abin da bawa ya ce tanadi domin rana ta ƙarshe Allah yana cewa in tattakullah ya ji kun furkana idan kuka ji tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki zai sanya muku wata dacewa wadda za ku iya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin sharri da alkhairi kuma Allah zai kankare muku zunubanku sa'an nan Allah ya gafarta muku ya bayin Allah wane ne ya kaɗaita da wanzuwa da dawwama wane ne ya rubuta mutuwa a kan dukkanin talikai wane ne rayayye wanda baya mutuwa ba kowa bane sai Allah subhanahu Allah ta'ala wanda yake shi kadai mai rinjaye mabuwayin sarki wanda yake mai rinjaye kan bayinsa ya rubuta mutuwa ga bayi kuma shi ba zai kare ba ba zai kushe ba Allah yana cewa kullu man alaiha fa'al dukkanin wanda ke kan doron wannan ƙasa akwai ranar da zai kare amma Allah shi ne zai tabbata wa ya baka wajhu rabbika zil jalali wal ikram ya ku yan uwa musulmi duk wanda mutuwa ta zamo daga cikin abin da take neman sa ta yaya zai ji daɗin tabbata a wannan duniya duk wanda kabari ya zame masa masauki ko ba daɗe ko ba jima ta yaya zai riƙi wannan duniya a matsayin mafificin gida na tabbata hakika yayaye da manya-manyan gidaje da mulki ya shagaltar da mu hakanan dukiya ta shagaltar da mu gabarin tunani izuwa ga makomar mu izuwa ga kaburbura ya ku yan uwa musulmi abu ne mai tsanani abu ne mai ciwo yin kwana da masoya a lokacin da ake tafiya da su izuwa ga kaburburansu abu ne wanda yake da tasirin gaske ga zuciya yayin da za ta rabu da mafi daraja a gurinta sai dai wanda ya yi imani da hukuncin Allah da ƙaddararsa ya san cewa wannan ita ce sunnar Allah cikin halitta babu abin da yake da dama yi illa ya yarda ya miƙa wuya ga Allah ta'ala sai da ya bayan Allah abin mamaki shine da yawa daga cikin mutane suna cikin rafkanwa sun damauce suna cikin ɗimuwa sun rikice kamar yadda Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun haqiqa lokacin hisabi na bayi yana ƙara karatowa yana ƙara gabatowa ya kusanto gare su amma su kuma suna cikin gafala suna masu bujirewa ga tuna wannan lokaci kai ka ce gaskiyar da ake faɗa ta waje ba ne akan waninsu yin aiki da ita kai ka ce mutuwar da ake tunatar da su kamar an rubuta ta ne akan waninsu ba a kansu aka rubuta ba muna da matuƙar buƙatuwa ya bayin Allah a irin wannan hali da muka gafala muka rafkana da tuna makoma har ta kai wasu ba sa tunanin lahira yana da kyau a irin wannan hali mu ɗan yi wata tsayuwa kaɗan domin tunani zuwa ga makoma wadda take tabbatacciya bayan duniya ta yi kusa ta karkatar da wasu daga cikin mutane daga gaba ta tsira da aminci ta jefa su zuwa ga ramin halaka da bata Allah ya ce ashe mu ya koyan uwa musulmi shin muna tambayar kawo mu kuwa wannan rayuwa wannan rayuwa shin za ta dawwama shin wannan hali da muke ciki zai tabbata ko kuwa kabari ne zai zamo shi ne makomarmu shi ne inda za a tattara mu shin mun tambayi kawunan mu dangane da jana'iza da kullum mukan fita mu je mu yi da mu za a sallace ta da mu za a ɗauke ta da mu za a kai ta makwanci da mu za a binne ta shin mun tambayi kawunan mu waɗannan da muke binnewa mun tambaya ina suke komawa kuma wani abu za su fuskanta yaya halinsu zai kasance me za a yi da su a inda suka koma menene makomarsu Allah ya ji kan wani bawan Allah inda yake cewa alkaburu babun kabari wata kofa ce wa kullun nasi dakhiluhu dukkanin mutane kowa sai ya shiga ta wannan kofar ta shiri ba'da alkabri madaru ya ce ina ma da a ce bayan kabari duk bala'in da zai tattaru a ciki ko ma menene ina ma a ce bayan kabari babu wani gida to amma tashin hankalin yi ne bayan kabarin kuma akwai wani gida addaru daru na'imi gidan da zai biyo bayan kabari ko dai ya zamo gidan ni'ima in amilta bima yurdil ila idan ka yi aiki da abin da zai ja maka yardar ubangiji wa in khalafta idan kuma ka saba da yin aikin da zai jawo yardar Allah ɗaya gidan ne fannaru shine gidan wuta Allah ke yashe mu ashe kenan mutuwa kabari wata ƙofa ce wanda za ka fara shiga kuma daga wannan ƙofar kofa ce wadda za ta kai kaɗayan gidaje guda biyu ko dai gida na rahama Allah ya sa muna ciki idan ka ba Allah ko kuma gida na uquba na azaba Allah ya kiyashe mu idan ka saba ma Allah ashe kenan yana da kyau mu dinga yi wa kanmu tambaya dangane da wannan gida ya ku yan uwa cikin addinin Allah mukan rayu a duniya mun shanta ce amma ya kamata mu dinga rayuwa tare da tuna wannan hadisi mai girma wanda yake suranta mana girma da tashin hankali na matsayin wannan rana da za a kai dan adam zuwa ga makomarsa yana bayyana mana abin da muke fuskanta tuna wannan hadisi zai iya sawa mu tsaya tsayin daka mu yi kyakkyawan tanadi ga wannan al'amari mu yi masa tanadin da ya dace da shi mu kiyaye ga fala da rabkana ga barin wannan matsayi imamu ahmad da abu daud da imamun nasa'i da ibn maja da hakim cikin mustadrak sun rawaito da sanadi ingantacce daga bara'u ɗan azib Allah ya kara musu yadda yana cewa mun fita wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka fita jana'izar wani mutum cikin mutanen Madina yayin da muka kai makabarta sai muka tadda ba a ma binne shi ba ana tsaka da aikin haka kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wani wuri ko ma muka zauna gefen kabarin muka kewaye shi kai ka ce kawunan mu tsaye aka ɗora a kai saboda yadda muka shiru yadda muka nutsu muna jiran a kammala haka sannan abin nema mamaci daga iya wannan gabar yan uwa za mu kalli halin da muke ciki yanzu ana makabarta amma hira ake yi ana makabarta sharholiya ake za ga wasu hattafawa suke ana makabarta ana waya ana makabarta ana zancen siyasa ana makabarta ana zancen duniya bara'u ya ce mun zauna annabi ya zauna mun kewaye shi kai ka ce tsuntsu ne a kanmu saboda yadda muka nutsu daga nan za mu fara ganin bambancinmu da waɗancan bayan Allah magabata muna zaune a hannun manzan Allah yana rike da kwagiri yana ɗan kartawa a ƙasa can sai ya daga kansa ya kalli sama sannan kuma sai ƙara sun kuyar da kansa sai ya ce da mu ya maimaita wannan so uku ya ce ko ne matsarin Allah daga azabar kabari ko ne matsarin Allah daga azabar kabari ko ne matsarin Allah daga azabar kabari bayan ya faɗi wannan sannan sai ya ce da mu lallai bawa mummuni Allah ya sa na ciki ranar da ya kasance zai yanke gabarin wannan duniya kuma a wannan rana zai fuskanci gidan lahira a lokacin da lokaci ya yi mala'iku za su sauko daga sama masu fararen fuskoki, kai ka ce fuskarsu hasken rana ne saboda haske suna ɗauke da wani likafani daga cikin likafanin aljanna da wani irin tarare daga tararen aljanna suna zuwa sai su zauna su kewaye shi tsawon eh, iya tsayin ganinsa mala'iku ne zai gani reras a zaune suna zaune suna jiran jagoran mala'ikun ya zo shine mala'ikan mutuwa bayan sun zauna sannan sai mala'ikan mutuwa shi kuma ya zo yana zuwa sai ya zauna wajen kansa sai ya ce ya ce wannan rai mai tsarki nagartacciya ki fito zuwa ga gafarar Allah da yadda ta Allah ta'ala sai wannan rai ta dinga fita daga jikin wannan bawa kamar yadda ka san wato ruwa na ɗigowa yana zuba kaɗan-kaɗan daga jikin salka haka ran zai dinga fita daga jikin wannan bawa ran na fita wannan mala'ika zai ɗauki wannan rai yana ɗauka ba zai bar ran a hannunsa daidai da ƙiftawar ido ba sai a sanya shi cikin wannan likafanin na aljanna sannan a sanya shi cikin wannan turare na aljanna daga nan sai ƙanshi ya fara fita daga wannan rai ƙanshin almiskin da ba a taɓa jin irin su a doron duniya ba daga nan sai waɗannan mataimaka mala'ikan mutuwa mala'ikun su ɗau wannan rai sai su sama da shi duk tawaga da jama'ar mala'iku da suka haɗu da shi za su ce da su wannan wace irin rai ce mai daɗin ƙanshi haka sai su ce da su wannan ran wane ne ɗan wane su kira shi da mafi kyawun suna wanda ake kiransa da shi a duniya har su je zuwa kofar saman duniya sa'annan su kwankwasa kofa sai a buɗe wa wannan rai sai su shike manyan mala'iku da suke kofar suke saman farko ta duniya za su raka wannan rai har zuwa sama ta biyu nan ma mala'ikun sama ta biyu su raka wannan mala'iku da wannan rai zuwa sama ta uku har sai an kai sama ta bakwai daga nan sai Allah ya ce ku rubuta wannan bawa nawa cikin illiyin Allah ya sa muna ciki ya ce ku dawo da ran nasa izuwa ban ƙasa saboda daga nan na halice su kuma cikin ƙasar zan mai da su kuma daga ƙasar zan tashe su tashi na biyu a ranar lahira sannan sai mala'ikun su dawo da ran nasa jikinsa a lokacin fa yake jin ƙarar takalma na waɗanda sun binne shi sun juya sai mala'iku guda biyu su zo su zaunar da shi su masa tambaya dangane da ubangijinsa da addininsa da annabinsa ana tambayarsa sai ya amsa Allah ya samu na ciki sai wani mai kira ya kira daga sama sai ya ce bawa na ya yi gaskiya ku yi masa shimfiɗa daga aljanna ku sanya masa tufafi na aljanna ku buɗe masa ƙofa zuwa ga aljanna sai a buɗe masa ƙofa sai ka ga ƙanshi da sanyi da haske na aljanna sai ya dinga shigowa gare shi a buɗa masa kabari iya ganin idansa sai ga wani mutum kuma mai kyakkyawa fuska mai kyawawan tufafi yana ƙanshi sai ya zo gare shi sai ya ce da shi ka yi bishara da abin da zai faranta maka wannan ita ce ranar da ake maka alkawari sai ya ce waye kai fuskarka fuska ce wanda take tattare da alkhairi sai ce ni ne ayyukan da ka aikata na gari a duniya sai wannan bawa ya ce ya Allah a tashi alkiyama Allah a tashi alkiyama domin in koma zuwa ga iyalaina da dukiyata da arzikina da na gani a cikin aljanna Allah ya kama na cikin wannan bawan Allah bayan manzala ya faɗi wannan sai kuma ya ƙara cewa lallai bawa kafiri shi kuma lokacin da zai yanke gabarin duniya ya fuskanci lahira mala'iku za su sauka daga sama da baƙaƙen fuskoci suna tattare da wani tufafi mai kaushin gaske da tsini za su zauna zai gansu iya tsayin ganinsa suna zaune sannan sai ga mala'ikan mutuwa zai zo sai ya zauna wajen kansa ya ce ya ce wannan rai gurɓatacciya sararriya ki fito izuwa ga fushin ubangiji ki fito izuwa ga fushi na Allah ta'ala sai wannan rai ta rarrabu cikin jikinsa ba ta so ta fito sai ya kama ta da ƙarfin tsiya ya fusgo ta ne za a ga wani yana ihu a lokacin da zai mutu zai fusgo wannan rai yana cirowa kamar yadda ka san fata ɗanya ta liƙe a jikin ƙarfe irin wanda ake gasa nama da shi wanda idan za ka fusgi wannan fatar ko naman ɗanye za ga wani ɓangare ma na naman sai ya liƙe jikin wannan ƙarfen haka zai fuskoran daga jikinsa daga nan yana ciro ta ba zai bar ta a hannunsa ba daidai da ƙiftawar ido sai su kawo wannan ƙyalle mai kaushin sai a zuba ta ciki daga nan sai wani irin wari ya fara fita daga wannan ran warin da ba a taba jin irinsa ba a doron duniya sai su ɗauka su yi sama da shi duk tawagar da suka haɗu da shi cikin tawagar mala'iku za su ce wannan wace irin gurɓatacciyar rashi sai su ce ran wane kenan ɗan wane su faɗi mugun sunansa da ake kiransa da shi a duniya har sai sun zo bakin ƙofar duniya ma'ana ƙofar saman duniya sai su kwankwasa su nemi a buɗe ba za a buɗe wannan ran kofa ta wuce ba sai manzala ya karanta wannan aya innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai ga barin ayoyin la tufattahu lahum abwabus sama ba za a buɗe musu kofofin sama ba mana ba za a buɗe wa rayukansu kofofin sama ba su wuce wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta ya lijal jamalu fi sammil khiyam sai idan raƙumi ce shiga ta kofa allura in raƙumi zai shiga ta kofa allura ya fita to za su shiga cikin aljanna kaga wannan abu ne wanda ba zai yi ba daga nan sai Allah ya kira sai ya ce ku rubuta bawa na a cikin wannan kundi na sijin a can kasan kasan kasai baci daya daga nan mala'ikun ba kowa za su su dawo da ran ba jehoran za su yi daga nan sama su wullota ta dawo jikinsa sai manza la ya karanta wannan aya wa man yushrik billah duk wanda ya haɗa Allah da wani faka annama kharra da sama tamkar ya fado ne daga sama fataktabuhu sun tsuntsaye su fauce shi aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma iska ta jefa shi cikin wani surkuki haka za a je horon nasa idan ran ya zo jikinsa daga nan sai mala'iku su zo masa guda biyu su zaunar da shi shi masa tambaya dangane da ubangijinsa da addininsa da annabinsa sai ya ce ni ban sani ba Me kira zai yi kira daga sama ya ce bawa na ya yi karya. ku yi masa shimfiɗa daga wuta ku buɗe masa ƙofa izuwa ga wutar Nama. ana buɗewa sai ga zafi da bala'i daga Nama zai shigo gare shi sannan a ƙuntata masa ƙabarin, har sai ƙasusuwan haƙarƙarinsa sun haɗu da juna na dama ya haɗu da na hagu na hagu ya haɗu da na dama daga nan wani mutum zai zo masa mai mummuna fuska mai munanan tufafi yana wari sai ya ce ka yi bishara da abin da zai musguna maka wannan ita ce ranar da ake maka alkawari sai ce wane ne kai fuskar ka ba fuskar da take ɗauke da alheri ba ce sharri take ɗauke da shi fa ya sai ya ce ni ne gurɓatattun ayyukan da ka aikata wannan bala'i da ya an gane jahannama sai dinga cewa ya Allah karkata shi alkiyama ya Allah karkata tashi alkiyama duk da bala'in da yake ciki a kabari amma so mun tabu ne akan bala'in da ya hango a gidan lahira ya bayan Allah wannan hadisi hadisi ne gagarumi wanda ya kamata ya daki dukkanin zuciyar dukkan wani mai imani hadisi ne wanda ya cancanta mu dinga tuna shi mu cewa duk mutumin da mutuwa ita ce ƙarshensa ƙasa ita ce makwancinsa tsutsobi su ne za su cinye shi munkarun da nakir su za su yi masa tambaya aikinsa shi ne abin da zai zauna da shi kabari shi ne matabbatarsa alkiyama ita ce alkawarin da aka yi masa sai kamata wanda ya zama haka halinsa yake ya gafala ga waɗannan lokuta da suke tunkararsa ba annabi sallallahu alaihi sallama wata rana ya zo bakin wani kabari aka ga saboda tashin hankali ya faɗi kan guyoyinsa ya yi kuka har sai da awayensa ya ji ƙasar da yake tsuguna gurinta sannan ya juyo ya kalli sahabbai ya ce ya ku yan uwa saboda irin wannan gurin da irin ranar da za a sa mutum a nan ya kamata kowa ya kyakkyawan tanadi wannan hadisi ahmad da ibn majah ne suka rawaito yan uwa haka magabata na kwarai suka kasance a wurin jana'iza da makabarta suna tuna mutuwa ba wai shagala take ba sabitul bulani yana cewa mun kasance da sahabban manzan Allah idan muka je jana'iza ba wanda kace gani daga wanda ya sun koyar da kansa ƙasa saboda tsananin nutsuwa sai wanda za ka ga kawai kuka yake na zubar da hawaye wannan hadisi imamul bayhaqi ya fitar da shi cikin shu'abul iman haka wannan halin waɗannan magabata ya kasance saboda tsananin tsoron Allah da ƙarfin imani so yaya mun kuma halin mu yake a yau wani bawan Allah yana cewa wuyunan jana'izu muqbilati idan jana'iza ta gabato sai ta tsorata mu amma tana wucewa fa nal'u na tabzu mudbiran daga ta wuce sai ko mu shagala mu shiga duniya kai wani ma tana gabatowar ba za ta tsorata shi ba ba za ta firgita shi ba babu abin da ya dame shi hatta kai surutu da hayaniya da hargowa a wurin jana'iza ya zama ɗabi'ar mutane ta kalma wasu wai kabarin ma za a je ko makabartar za a je a yada wani abu ta kai wasu kabarin za a je ma sabo a tona a cuta wani abu kwanan bayan can wasu daga cikin masu kula da makabarta yake bani labarin wata makabarta cikin makabartu wanda suke kula da ita sai su ga an zo sabon kabari an buɗe gefensa an cusa abubuwa sai sun zo sun cire waɗannan abubuwa su ga ulumboto, da gasissuka da kaza da kaza sannan su sa wuta su ƙona. kwana-kwanan nan ba abu kwana uku ba ko hudu ake gaya min akwai wata makabarta ita ma wadda kusan ajere ana ganin jarirai ana jefar da su wasu ma sun fara ritsewa, wasu ma kamar an kiru wani abu a jikinsu saboda rashin tsoron Allah ai wannan ta'addanci kuma a ɗauko a kawo makabarta a jefar wannan yana nuna ƙirƙacewar zuciya yana nuna rashin imani yana nuna wannan la'ira da ake magana kamar ana faɗawa wani ne banda masu irin waɗannan abubuwa ya kamata mu gyara halayen mu shi za mu ke cikin bala'i saboda zuciyar ta bushe imani babu ta tare da ita wannan ya gawo kowa sai abin da ya ga dama yake fito na fito da Allah ce ta alfarmar ubangiji ce ta alfarmar shari'a wannan ya janyo Allah shi kuma ya yi alkawari wallahi in ba mu canja ba ba zai canja mana ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in mun canja ya canja in ba mu canja ba wallahi sai su gaba da jaraba mu da bala'o'i yanzu bala'o'i da suke fuskantar mu haddis wala haraj ga su nan burjik saboda yadda ake fito na fito da Allah ta'ala idan ya zama na makabarta jana'iza wurin binne dan adam shi ma ba zai zama abin tsoro abin firgici ba abin tashin hankali ba to kuma me ya rage mana Ne ya rage inda za a kai ka ka kai wani amma ko a jikinka ko dar baka ji ba shi za wani bawan Allah ke cewa ya kai dan uwan mutuwa ka gaya ma ranka ta tuba kamun wato damar tubar ya kubce mata yake cewa ya nafsu tubi ya ce raina ki tuba fa innal mauta qad hala lokacin mutuwa fa ya matso wa hawa ki saba ma bin son zuciya fal hawa ma zala fattana son zuciya bai gushe ba fitinar jama'a yake fi kulli yawmi lana yi nushayyi'uhu a kullum muna raka matattu zuwa makabarta amma daga mun kai su nan sabi masu ra'ihi a tsara mutane muna zuwa sai kuma muna dawa sai mu manta da waɗancan bayan Allah Kamar kawai mu ma ba canza mu ba shi kenan muna juyowa mun manta da su balle ma mu tuna su mai musu addu'a balle mu mu tuna mu gyara halayen mu ya nafsi mali walil amwali aklubuha yace ya ke raina menene amfanin in ta tara dukiya ina taskance su kalfi a bayana ina ta ajiya wa akhrij min duniya ya uriyana alhalin kuma ina zo fita daga duniya tsirara zan fita ya gani sai ɗan kyalle wannan kyallen ma in na shiga kabari ɗan kwanaki zai cinye haka zan tashi ranar la'ira ofatan oratan hulla to don me yasa zan shagalci da duniya ta abin da ya jawo muka manta da Allah kowa sai ya samu duniya ta kowace hanya wannan ne sanya muka manta da ubangiji yace ma baluna na ta'ama an masari ina wanda yasa muke mantawa muke makancewa da gangan dangane da makoman mu dangane da mutuwan mu nan sabi na man laysa insana hatta kai muna manta saboda gafala wanda shi kuma baya manta mu shine Allah ta'ala yana sane da mu yana nan a madakata mu ji tsoron Allah ya bayin Allah mu dinga tuna mutuwa mu dinga ziyartar makabarta mu dinga zama makabarta tana zama zamowa wurin wa'azi gare mu ba gurin hira bai shanta cewa ba Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu kyakkyawan karshe ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah ya musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahma Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya aure da ake daura na ɗan gidan malamin mu Allah ka sanya albarka Allah ya ba su zaman lafiya dukkanin gidajen auren musulmi Allah kai musu albarka Allah madaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba wa ƙasar mu lafiya waɗanda suke shirin tada hankali a wannan ƙasa Allah in masu shirwa ne Allah ka shirye su Allah in ba masu shirwa bane Allah ka ɗora bala'inka a kansu Allah ka mai da dabarar su ta rusa kansu da kansu Allah ka jarrabe su da bala'in da suka kulla Allah ka sa bala'in ya koma a kansu Allah ka kare al'ummarka daga su Allah ka tona musu asiri a ko ina suke Allah ka tsare mu ka kare mu ka kare imanin mu Allah ka bamu damana da albarka ibadallah inna Allah ya amuru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله